bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah littafi na uku littafin uturuk asaran abdar wato kibar wani akar ɗinki gabanin ki tafi lahira an gane ko kibar alamar ki wanda in aka ganta za a gane wannan alama ce ta wance shafi na ashirin daidai daga cikin ayyuka na kwarai da malam yake kawo misalansu waɗanda amfaninsu ke tsallakawa zuwa ga wasu baya tsayawa zuwa ga wanda ya aikata shi kadai in za ku tuna darasin farko malam ya ce da awa zuwa tafarkin Allah zuwa hanyar Allah yana tafiya ina fata muna fahimta to yanzu a na biyu malam ya ce ta'alimun nasal ilmun nafi' karantar da mutane ilimi mai amfani an gane ko karantar da mutane ilimi mai amfani malam ya ce wa minal majalati al'azimati naf'i mutaaddi ta'alimun nas al-khair na daga cikin hanyoyi masu girma wajen amfani amfanin ma wanda yake tsallakawa zuwa ga wasu shine karantar da mutane alkhairi wa ta'rifuhum bil halali wal haram da sanatar da mutanen a koya musu gaya musu halal da haram ولذلك وردت adillatun kusira saboda haka ne ma dalilai masu yawa suka zo fi fadli talimin nasi akan falalar karantar da mutane an fahimci abu wato dalilai masu yawa sun zo nuni akan falala da daraja ta karantar da mutane an mu'azu ni jabalin ko an mu'azu bin anasin radiyallahu anhu an samo daga mu'azu dan anas Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi alaihi salatu wassalam yace man allama ilman falahu ajru man amila bih duk wanda ya koyar da wani ilimi to yana da ladan wanda ya aiki da ilimin ilimi ne na ainihin wato zamantakewa kika koya ma wasu da zuciya mai kyau yana da lada ba dole sai ilimi na shari'a kadai ba malamai suna cewa a irin waɗannan hadisai suka zo galibi ana magana kan ilimin shari'a ne kuma aka kalle shi da siffa ko da ma'anarsa ta kuntata amma da ma'anarsa mai faɗi dukkan wani ilimi da za a koyar kalle shi a kira shi da suna ilimin kaza ko menene ko da ko ilimin girki ne fahimta kika koya ma wata ko ilimi na kitso ko ilimi na dinki ko ilimi na wani abu da dai sunan shi ilimi to kenan kina da ladan duk wanda ya amfana da wannan ilimin an fahimta yace la qusu min ajril amil ba kuma a rike ladan wanda ya aiki. ma'ana kin koya wa mutane ilimi na wani littafi na addini ko wata sura ta ƙur'ani za a ba ki lada za a ba wanda ya koyi wannan ilimin lada ba za a rage maka ladansa ba idan za a baki a ba a rage ba shi ne ma'anan layan min ajiril amil ba a rage ladan mai aikin in za a ba da dubu ne kowa dubu za a ba shi in za a ba da biliyan ne haka ko nawa ne ba wanda za a rage ma an fahimta don wai yawan ma'aikata akan aikin da kika koyar ba shi zai sa ladanci ya ragu ba kun fahimci wannan wannan ba wani ba facilitating ake yi za a yi cewa facilitating aka yi akan harkin lada amma ba irin na duniya ba ko aka bane in muka zama facilitators na wani abu sai muka samu naira miliyan daya ko biyu nawa za mu raba ɗari biyar biyar in muka zama mu goma fa ya za mu yi to muka zama mu ashirin fa in muka zama mu <laughs> ɗari ya za a yi kun ga yawan yana rage abin ko to shi ne ake nuna miki layan kusu min ajiyar al'amil shi wannan aikin na alheri na Allah nan kika karanta ilimi ba a rage ladan kowa wannan miliyan din kowa haka zai samu nashi kowa da adadin ku ya fi so miliyan so miliyan to kowa haka za a bashi kuma wani ribar shi ne wannan adadin naku to ladan kowa da aka ba sai ya koma zuwa ga malamin farkon nan yana nan ladan ana bashi a nan sa kin ga amfanin karantar da mutane alkhairi kenan shi yasa daga cikin hanyoyi na samun lada mai yawa wallahi shine karantarwa eh ina ma malamai albishir karantarwa aiki ne mai wahala dan wallahi aikin annabawa ne shi ma amma dai duk aka yi haƙuri aka daure aka cije shi malami wato ana so ya zama kyakkyawan misali ga kowa kada wani ya gaya miki baƙan magana ki mai da amsa ki shanye kada wani ya taka kiki ce sai kin taka ki nuna aike ke din kin isa me zai gaya miki kada wani ya kaza ki ce a ah, komai ana so a koya rayuwa da darasi mai kyau a wurin ki shine abin da ake bukata ga malamin ya karantarwa annabawa haka kike. an fahimta ko ko da dai ba a ce kai irin na waccan maganar da ake can wani ya mare yake ki miƙa da ya fuskan ba amma dai alal akalla sai ki cize sai ki daure sai ki danne alibiya sai ke ce mai karfi ya ce mai ƙarfi ba shine wanda yake kayarwa ba idan an zo fada ya yi winin a mai ƙarfi shine wanda yake danna zuciyarsa yayin fada ko yayin fushi ya ki mai da martanin da zuciya take cewa wallahi kaza a dan ne kawai ina fata muna fahimta kuma bi kulli ma'ana ta haƙiƙa ba ta wadda ba haƙiƙa ba ina fata an fahimci wannan ba manawi ba saboda manawi yanzu yayi yawa musamman matsalolin cikin gidaje fahimta da yana cewa gidaje kamar matsaloli na auratayya tsakanin mata da miji an fahimta muna samun cases da yawa na mata kawanci tana da aljanu aljanunta sun tashi saboda rashin jituwa da mijin nata wala galibi cikin guda goma guda takwas ƙarya ne eh misali ba irin wannan nike nufi ba da kake dauka can amma haka zahirin yake a cikin goma ba ci abu aljanun ba eh, amma a cikin goma cikin masu kwarai da gaske Kwarai da gaske ina gade zan sa doka mai karfi akan wayan nan mun ma faɗa ko haba wane ne da Allah aka fi tsoranta a cikin ajin nan a wadda ne kawai za ta ƙarfe na? a ba ai hatta ran ba ba za a sa aka kawai ba a saurara za mu buɗe wata gidauniya ta waya asusun waya waya kina kuka za a jibi kenan idan aka kwace waya ki ba za ta dawo hannunki ba sai kin zuba kaza a saurara so yana baku misali don ku gane irin yanayin yadda abubuwa suke mace za ta yi ɓata mijinta miji ya haƙuri ko miji ya ɓata mace mace ta yi haƙuri ana samun duk irin wannan ba hanyoyi duka a gyara kaza kaza da sauransu an gane ko to saboda haka malami kamar yadda na faɗa mai karantarwa ana bukata ya zama to mai haƙuri an usman radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu kun ga lafazin ta'lim mafi alkhairun ku shine wanda ya koyi alqur'ani ya kuma koyar ina fata muna fahimta ya koyi alqur'ani ya kuma koyar قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ابن حجر الأسقلاني الله يجي كنسا درهما يا فدا cikin fathul bari an gane ko sharhin sahihul bukhari yace ma'anan wannan khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairun ku shine wanda ya koyi alqur'ani ya koyar ولا شك أن الجامع بين تعليم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره بابك shakka. shi fa idan aka gwama irin da ke cikin karantar da alkur'ani to yana cika mai karantar wanda kansa ya zama ɗari bisa ɗari haka wanda yake koyan ma yana zama ɗari bisa ɗari ana yana cika duka ɓangarorin da mai koyar da wanda yake koyarwa an fahimta kuma yana koyar da wani jami'u bainan nafi qasir ya haɗa ni tsakanin amfani da kan wa akan ilimin qur'anin sannan kuma wannan ta muta'addi amfani mai tsallakawa zuwa gawa zuwa ga mutanen da za su koya da wanda ma za a koyar mawa bayan wancan ya koya koya ma wannan ya ce wali haza kana afdal shi yasa qur'ani ya zama mafi salala wata rana wani malami ya taso kasan taƙaice muku labarin ne yana da tsantsau kaɗan amma da in taƙaice muku sai baro ƙasarsu an gane ko daga Pakistan ina zuwa ya hau jirgi mai sako ko ina ba a Jidda ya shiga kasar Makka Saudi Arabia kenan sai ya zo da niyyar abin da ya kawo shi shine roƙa nema daga hukumar gwamnatin Saudi Arabia a ba malamai da za su je Pakistan su karanta da su Alƙur'ani da ya zo ya sauka a hotel ɗinsa ya wuce harami dan yayi sallah a yi ainihin wato ɗan ibada kafin gari ya waye kuma a ci da harkokin da aka kawo zai kawo da shi sai kun san shi Allah waraukin sarki ya ba ya idan arada an ya hadusa shay'an hayya'a asbabahu idan Allah yana so wani bai faru sai a sababin abin zai faru kenan da ya tafi masallaci shi yi sa'a dan ba zan ce aka rashin sa'a ba dan sa'a aka yi wato akwai salloli waɗanda ake cewa nogo area eh sallar magariba sallar isha'i da kuma sallar asuba ba wanda ya isa ya je wannan sallan ya ja ta a ko'ina ne sai wanda ya biya kansa wajen ikanta alkur'ani amma sallar azahar da la'azar wanda ma shiru ne to kowa zai kowa zai shige eh sai sa ya shiga ba ƙware da gaske to a irin wa'annan masallatan namu da kuke gani muna da irin wa'annan cases din za ku ga masallaci a rubuta minti biyar liman a jira shi ko za a tada sallah karfe 6 misali sai a ce to idan shida ta yi za a tada sallah shine normal time idan kuma ya zamanto cewa liman bai isu ba za a jira shi har zuwa shida da minti biyar liman na da wannan minti biyar din nasa ne nan dalattinsa kila yana hanya ne kila alwala ne ya tsaya kila kaza dai da ya iso kawai sai a tada yana cewa da minti biyar ba gan shi ba to yanzu ana da tabbacin cewa liman ya makara ko wani uzuri ya hana shi ba sai na iri ya sai ya tashi zuwa to za ku ga idan sallar azhar ne ko la'asar to rigiri ake ba wanda ke salam kuka shayi shi wani sallah kawai kawai ne shige kai eh, kawai sai a shige a yi sallah amma fa idan sallan magarba ce ko sallan isha'i ko sallan asuba idan liman zai kai minti talatin ba wanda zai shiga <laughs> ba wanda zai shiga sai a jira sai liman din ya zo ya yi sallar ta kashi jama'a masu albarka kasar saudi arabia tana da tsari ina fata muna fahimta tana da doka wanda kuma aka yi kamata mu kan ma'anar mu rika lura da wannan limaman da ke sallah a haramin makka da madina da ma dukkanin masallatai sai an yi wa mutum jarraba an tabbatar da ya iya karanta alkur'ani yana da ijaza yana da komai akan isnadi na zai karanta da alkur'ani kuma zai karanta shi ko daga bacci ya tashi ina fata an fahimta don tsare qur'ani ina fata an fahimta wannan za ku ga kaman ana ne ba tsanantawa ba ne ƙar'anin ake so a kare kuma Allah ne ya yi wannan sa ne ko kaɗi ko kaso ma sai ka ga an mutane sai tabu a haka don a kare ƙur'ani an fahimta ko da ni ni da nake muku magana a cikin gwargwado wani faɗi kashi na karatu an yi abin da aka yi amma wallahi duk wata takarda da nake da ita ba da nake jin daɗin ta irin ijaza ta ta Qur'ani saboda abin da aka rubuta a jiki in ne shiru na kalla abin sai su kai Allah ya mun ni mai yawa in ka sanar baka da kaza baka da kaza sai ka ce kai wannan abun fa ba abun wasa bane mahallin shahid jama'a sai suka sa karun su limamai da suke karanta salloli suke salloli na buɗe wannan logo area sallan nan bararru ne na ibansu ma ga su nan a da ake yi a asirce za a samu malami mai ilimi da sun kunci kunci ko da bai iya karatu sosai ba zai ja wannan sallar ba wanda bai san matsalarsa to sai aka yi sa'a kamar yadda na faɗa muku liman na da uzuri sai bai zo ba da bai zo ba kuma na ibi bena babu limamun da suke sallah sai ɗaya daga cikin limaman da suke sallah a goye a zahar ko la'asar babu wanda zai sallah dole sai shi Ka wani bako za a dauko kuma yanzu kawai a ce kai zo kai sallah ba a san mutum ba su suna da dokan dole dai kawai shi dole shi zai sallah sai liman bi sallah azhar da al'asar ya shi liman ya shiga wannan bakan namu dan kasar Pakistan ya bi sahu wannan limamin kawai dinga nan naushi ayoyin Qur'ani bai iya ba ai to ayyana ta nan naushi irin lahan akwai lahan khafiyi akwai jaliyi ya rika jin su kawai sai ya gano ce gaskiya akwai matsala ya ce a mu mun zo muna neman limamai su karantar da mu qur'ani daga nan ashe saudiya cewa take bukatar wanda zai karanta da su qur'ani kawai sai kuma ya juya shi da bincike komai ba wallahi kawai daga nan kawai sai buga waya kasar su sai aka zaɓo malaman da suke da shi aka turo babban malami guda ɗaya ta sai ya zo ya zauna a masallacin da yanzu kuka san shi ana ce masa masjid bin laden na makka kina gangaro wannan dan tudun a nan ya zauna yake karantar da ɗalibai in maka ƙwar'ani sai bai ce komai ba kuma bai san cewa ba wancan nan bai sallan ba shi ne aka ba ku kawai an yi ara shi ne to wannan karatun da yayi yanzu zuwan wannan mutumin da karantar da shi dukkan yawanci makarantar ƙwar'ani a yanzu a duniya a sa suka gaci kusan suwaye ɗaliban su Muhammad Ayyub Muha su su su waye su ne faɗa alaban Qur'anin da suka zo su koyi Qur'anin a wurin su a wannan masallaci eh sai ma <laughs> me yasa na dan ba ku wannan kissa na na mammatse ta ne na mammatse ta akwai abubuwa ba su alkhairin da ke cikin Qur'anin karantar da shi da malam yake magana shi yake so ku gane yanzu babu wata kasuwa a duniya ko wata makarantar hada da za ki je da ke kira'an cikin wa'in malaman ba an kunna ko ana saidawa kuma shi ne sila shi ne ya karantar da su kan musabaka ne zaki ji maka murya yana kwaikwayon a wayannan dai mutanen ko haka wani falalan nan tana zagayawa ta zagaya ta zagayo ta zo har su mahirul mu'aikili ɗaliban sa ne ɗaliban ɗaliban sa ne ba ma wai su sun yi tare da bane kuma Muhammad Ayyub su ne ɗaliban sa kai tsaye Muhammad Ayyub kuwa ai a duniyar Qur'ani ai sai a shafa Fatiha ta kun ga yadda qur'ani yake ina fata muna fahimta so wannan magana da malam kuka ji ya faɗa a nan gurin shi ibn hajar ina so in ƙara fito muku da ma'anan maganar sani an fahimta to alqur'ani amfaninsa na tsayawa akan me shi yana kuma tsallakawa zuwa gawa zuwa ga wanda suka koya ko aka koya musu shi sa ce waliza kana afdalu shi ta qur'anin ya zama shi ne mafi falala وهو من جملة من أنا وهو من جملة من أنا سبحانه وتعالى بقوله شي قرآني كرنت daga cikin wato ɗan ajin waɗanda Allah ya ambata gane ko da fadin sa inda yake cewa man ahsanu qawlan wane ne yafi kyawun zance man da'a ila Allah sama da wanda ya kira zuwa ga Allah ko zuwa ga hanyar Allah wa amila salihan ya aikata aikin kwarai karatun qur'ani magana Allah ce kuma magana sa bace kira ne zuwa ga Allah wa qala innani minal muslimin kuma yace ina cikin musulmi to karatun wannan alqur'ani yana cikin irin wannan ayoyi wadawatu ila Allah taqa'u bi umurin shatta yin da'awa zuwa ga Allah takan faru ne ta hanyar abaidi da yawa minha daga cikin hanyar da'awan nan malam yace ta'limul qur'an karantar da qur'ani wa huwa ashrafuha la shine mafi daraja mafi falala na hanyar da'awa mutum ya karantar da alqur'ani an abi musa radiyallahu anhu Allah annabi an abi musa an samu daga abi musa Allah ya ƙara masa yadda daga annabi sallama yake cewa masalu ma ba'atha illahu bihi min alhuda an gane ko kwatankwacin abinda Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi na shiriya wal ilm da ilimi yace kamatalil ghaifi kathiri asaba ardan kamar ruwa ne mai yawa mamako an san mamako ko ruwa mai yawan gaske wanda ya sauka a kan wata ƙasa ba wai wata ƙasa ba ba irin a ce ƙasa kaza ƙasa a ƙasa irin wannan gina mu, al'ar ya sauka a ƙasa da ya sauka fa kana min hana qiyatun qabilat mau sai zama a cikin wannan ƙasan akwai wato ƙasa mai laushi an gane ko wacce ta karɓi wannan ruwa da ta karɓa ta tsotsar ruwan saman nan fa ba ta kala a wal ushbul ta fitar da tsirrai da ya banya mai kyau sakamakon ruwan da ta tsotsa kaga ciyayi masu kyau masu ban sha'awa kore wa kanat minha ajadibun amsakatil ma daga ciki kuma akwai kwari wanda su kuma da ruwan ya zo sai ya haɗu shiga ciki kawai ya makale an gane ko fa nafa Allahu biha nasa mutane suka amfana da ruwan da aka tara a cikin wannan ramuka wannan kwarorin fa sharibu aka sha na sha wasa qau suka shayar da dabbobin su wa zara'u suka ma yi amfani akai shuka wa asabat minha qa'ifatun ukhra an gane ko sannan wasu kuma suka samu wannan ruwa inna ma hiya ti'anun amma su dan dauli ne marmara la tumsi kuma an ba ta iya rike ruwa ruwan ya hauke bai zama sai gangare ya wuce wala tumbitu kala an ba kuma ta fitar da tsirrai dutse na fitar da tsirrai ne ko akan marmara yace to falidhalika mithlu man faquha fi dinillah wannan misalin annabi yace kwatankwacin wanda ya fahimci addinin Allah kenan yayi fiƙihu ya fahimci addini wa fa'ahu ya kuma amfane shi ma ba'athani ko wa fa'ahu ma Sani Allahu bihi kuma abinda Allah ya kunda shi ya amfane shi gane ko fa'alima ya yi ilimi wa allama ya koyar da ilimin wa masalu man lam yarfa bizalika ra'san duk kwatankacin wanda shi ko kallon ilimin ma bai ba ana cewa ga makaranta ana karatu ga wani majalisi ce ita ina ruwan ta, wannan ai na ustazai ne mutane ko ba ka ne ba ruwanta ko ba ruwan shi da wani abu na addini yace walam yaqbal huda ala yaqbal huda Allah bai karbi shirye Allah ba allazi ursiltu bihi shiriyar da aka aiko ni da shi shine wancan misalan da malam ya bada annabi ya bada a dangane da ruwan sama wanda ya sha ruwan ya amfana aka amfana da wanda suka yi wanka suka yi kaza duk kamar mai ilimi ne da yake bada ilimin sa da wanda shi kuma gaba ɗaya in ya zuma rangarewa yake gaba ɗaya bai rike komai qad alhama Allah ta'ala anwa'ul hayawani wal istighfar lil alam Allah madaukakin sarki ya yi ilhama an gane ko ga wasu dabbobi su dinga yi istighfari ga malami neman ilimi suna neman miki gafara ina zama nan yanzu a masallacin nan wallahi suna neman miki gafara dabbobi annabi da ya faɗa ina fata muna fahimta bari ku ji hadisin wanda kuma akan shi zamu tsaya ana bi umama kalbahili an samo daga abi umama kalbahili Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallama ya ce inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah tare da mala'ikunsa wa ahalas samawati da waɗanda suke sammai su waya sammai mala'iku da rana da wata da taurari ba su ne a ba wal da waɗanda suke karkashin ƙasa su waya karkashin ƙasa tsirrai da mutane kaza da ruwa da zubda su nan kai annabi yace ce barin takaice muku labari ya ce hatta namla har tururuwa ma fi hujuriha tana cikin ko juhuriha tana cikin ramunta tururuwan nan wa hatta hu kai hatta kifaye an gane ko da suke cikin ruwa nabi ya ce la yusalluna ala muallimin nas da khair suna yin salati ma'ana suna yin addu'a ga mai kantar da mutane alkhairi to yanzu ke malama kin kina da wannan zaki zaki na bata lokacin ki kina dogon wuya kina jijiyan wuya akan wani abin da bai kai tawo <laughs> eh wa ana bi dadda an samo daga abin darda Allah ya kara masa yadda kala sami'tu rasul sallama ya ce na ji annabin Allah annabi sallallahu alaihi a gare shi yana cewa man salaka tariqan duk mutumin da ya kama wata hanya wannan hanyar ya bi fihi ilman yana neman ilimi a cikin hanya. to subhanallahu haka ne salaka Allah bihi tariqan ila aljanna Allah zai bi shi hanya zuwa aljanna ta wannan hanya malamai sun yi magana mai fadi kamar zuwa nan gurin ina zuwa aiki aiki da lokaci sai sau ɗayan nan ake karatun nan suke ce ka bari in daure karatun nan dai ta neman sunan Allah to wannan hanya ce kika kama to Allah zai ta halami ji hanyar shiga aljanna ta dalilin wannan karatun da ke zuwa an fahimta wata kuma sai ta ba ta da lokacin tana son abin amma ba ta da lokaci ya za ta yi abin na damunta sai ta ce to kai akwai memory samun karatu ka za su karatu lokacin da suke da shi to a hanya ne daga ofis zuwa gida sai ta kunna da lokacin karatu ne za ka kashe wani ta ne a sauraron karatu a rediyo hanyar neman ilimi ce a rediyo ne ake yin wani shiri karfe kaza ko a talabijin karfe kaza za su na faɗa muku akwai wasu ɗalibai da malamin bai gaya mana har yanzu in ba ina bada misalai da ɗaliban ya ce wallahi karatu suke suna riyam shi kuma yana madina ya ba su lokaci ba su bugo masa waya su hudu ne ɗaliban za su ke kati su rikajin waya su sai a bugo malam waya su sa hanfuri shi kuma yana su sa loudspeaker yana madina yana musu karatu sun zagaye littafin da waya suna jin muryar malam yana karatu duk ilimi ne kuma duka minti nawa an gama karatu awa ɗaya ba su a minti talatin ne an gama karatu an tashi amma ke yanzu wasu lokutan za ki ga ba irin wannan karatun ake ciki ba data za ki sa ba waya za ki ba za ki zo ne malamin ma zuwa zai iya karanta ke saboda katanci amma sai ki zuwa ko ba ka muke ba haka ne mana haka muke an gani lokacin wani lokacin corona muka ce to za mu rika karatu daga gida ba haka muka yi ba muna ji muna kallo dole muka hakura da karatun sha muka yi karfe kaza karfe hudu daidai zuwa karfe shi daidai wannan awa biyun muna karatu kowa ya shiga aji muka buɗe aji yanzu ajin yana sai dai mu tura karatu kawai wani ya amfana shi wanda ya ji kawai ya amfana amma karatun ba yi sai yi karatu tambaya shiru ba mai magana jin ba hau ba <laughs> lokacin corona ya eh mana saboda ana zaune a gida kawai a ribaci lokacin amma ina shi kenan kawai kun gani wannan daɗi ne muku yawa shi ta Allah shi da mu saboda haka yake cewa Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna ya ce wa innal mala'ikata kuma ku sani lalle mala'ikun Allah la tada'u ajni hada haridan da ɗalibin ilimi saboda mai suna suke fuka-fukansu don yadda da abin da ɗalibin ilimi yake yi gane ko su mala'ikun Allah kenan ya ce wa innal alima lalle shi malami da ilimi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wallahi duk abinda ke tsakanin sammai da kasai suna nima masa gafara yace hatta hitanu fil ma hadda kifaye a cikin ruwa wa fadlul alimi Alal abidi falalan malami bi ilimi akan yin ibada mai bauta wanda shi bauta kawai iya bai da ilimi yace to ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib war falalan wata ne akan sauran taurari wa innal ulama a warasatul anbiya kuma lalle su malamai su da magada annabawa wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama su fa an ku sani ba sun bar gadin dinari ne ko dirhami ba wa inna ma warathu ilma sun bar gado ne na ilimi kake dauka an ce malamai magada annaba ku dauka a ah, suna da kaza a ilimi suka bari man akhadha bihi duk wanda ya riko da ilimi rayuwarsa tafi akan neman ilimi da kiran mutane zuwa ga ilimi akhadha bi hazzin wafir hakika ya riko da babban rabo mai fadin gaske Allah ta'ala ya kanya mu cikin